a saurara da wannan ake kamfen da wannan ake karya kuma babu shakka duk wanda ya ce jam'iyyar mpn jam'iyyar shehu usmanu ce wannan mutum muddin bai tuba ga allah ya nemi gafara ba to rana gobe kiyama wallahi shina shiga wuta abin da ya sa abin da ya sa nake haka abin da ya sa nake haka shine jam'iyyar NPN dai yau shekara ta biyar da kafawa kuma wannan jam'iyya ta NPN kowa ya san shugabanta a Najeriya kudin nan ma mutanen Sokoto in na ce waye shugaban NPN ku gaya mu saboda haka ka gama tun da kun sani a killoye a killoye fa kahiri na kuma a killo bai sallah kuma a killo ya bai na kuma a killo ya shawara kina kuma Allah shi ɗaya bai mai albarka saboda haka idan idan mutum ya ce idan mutum ya ce jam'iyyar npn jam'iyyar shehu usmani ce wato a killoye shi ne shugaban shehu usmani kenan wani abin da wanda take nufi kenan wato a killoye shi ne shugaban shehu usmanu wannan shi ya sa na ce in ma mutum ya ce shi ya sa na ce in ma mutum ya ce mpn jam'iyyar shehu usmani ce ko ita shehu usmani yake bi wannan mutum in bai ce ya tuba ya nemi gafara ga allah ba to ya yi sabo sai Allah ya kona ya shekara dubu saba'in sau saba'in da bakwai domin kuwa na farko dai a lokacin zamanin shehu usmanu ba siyasa kuma shehu usmanu shekara ɗari da tamanin baya ya yi zamanin sa ya bar duniya kuma shehu usmanu ya mutu a cikin hijira alif ɗari takwas da hudu yau kuwa muna cikin hijira dubu da ɗari tara da uku wato yau shekara dubu ɗaya kenan a shekara ɗari da tamanin shehu usman ya bar duniya to a ina aka yi jam'iyyar npn har ta zama ta shehu usman bayan wannan ya jama'a sokoto duk wannan magana da ake ta shehu usmanu da magana da ake ta addini ba magana don Allah saurara mana duk wanda magana da ake ta addini a cikin harkar siyasa ba wani abu bane illa raina hankali raina hankalin mutane masu jefa ƙuri'a musamman mutanen arewa musulmi shine ya kawo ma ake zancen addini ake zancen ƙura'ani a cikin harkar siyasa abinda za ku gane mutanen sokoto shine kowace jam'iyyar siyasa a najeriya ba a yi mata rajista ta zama jam'iyyar siyasa ba sai da tsarin mulkin wannan jam'iyya ya nuna cewa jam'iyya ce ta najeriya kuma kowa da kowa ɗan najeriya mutumin arewa da mutumin kudu musulmi da kafiri yana cikin tukunna wannan yana rubuce a cikin tsarin mulkin najeriya wanda mu ne muka rubuta wannan tsarin mulki magana ta biyu shine in an ce wai arewa ake magana to wai waye arewan nan ne tuko ka san dai ko raƙumin da shige sahara bai fi mu arewa ba kuma wannan arewa da ake magana arewar arewa arewar arewacin arewa mu ne arewa kuma jihar gongola wadda ta yi iyaka da kamaru a arewa ba jami'ar ta take mulki ba jihar borno wadda ta yi iyaka da chadi a arewa kuma ta yi iyaka da niger ba ta take mulki ba jihar kano wadda ta yi iyaka da niger a bangaren arewa najeriya ma ta kare gaba daya ni ne na zama gwamnan wannan jiha ba fiyance ta take mulki ba jihar jihar kaduna inda prp ta kafa gwamnati wannan jiha daga arewacin arewanta ta yi iyaka da niger arewar arewan najeriya gaba kida ba mpn take mulki ba saboda haka in ka duba kewayen abin da ake kira arewa inda daga arewan daga nan ta kare sai niger ba mpn ce take mulki ba inda ma za ka ce jam'iyyar mpn ta dan shigo kaɗan wani ɗan gefe ɗan kirin arewa shi ne wannan gefe na sokoto wanda shi ma daga bana ƙarya ta ƙare kuma idan an ce jam'iyyar mpp jam'iyyar kafirai ce to yanzu ana nufin ni ɗin da muhammadu muhammadu Me hamsu salawati sau biyar nake sallah rana a ce da ni wato yanzu da ina mp shi kenan na daina sallah ko kuma an canza min sunana na zama muhammadu na zama eh, shagarari ko kuma na zama wani abu banza da kuma duk wannan shegantaka da ake yi kamar yadda na gaya muku ba wani abu bane illa renin wayo moses adisa a shi ne shugaban mpn na farko kuma har yau har gobe sai shagari ya tashi da safe ya je wajen ka ya je wajen a ya ce sha lafiya ne a ya eh, dadawo ya karo sannan zai ci abinci da safe amma za a zo na ce da kai mpn jam'iyyar musulmi ce kuma bayan cewa a killoye shi ne shugaban shehu shagari wane ne mataimakin shehu shagari a cikin gwamnati to dr alex ekweme a cikin garin da na sokoto ina ne shi yasu tsakanin masallacin bello da masallacin shehu da hubbarin shehu ina aka taba ganin alex ekweme to saboda haka me ya mai da mpp da muke ciki ta zama jam'iyyar kafirai kuma me ya mai da mpn ta zama jam'iyyar musulmi saboda haka ya jama'a sokoto wannan shekantaka da wannan ƙarya da ake yi ya kamata ma ku ƙara sanin shi a gwamnatin npn ta shagari ɗan wannan jiha na sokoto wai su waye ne mutanen da yake aiki da su banda ma a killoye banda ma alex ekweme su waye ministocinsa su waye masu ba shawara idan ka saurari mutum an ce a cikin ministocinsa akwai edozian dan sakwata ne akwai tuba wa kadigo daga gusau yake akwai kuma hakin yele mutumin shagari da shi akwai kuma dosumu shi mutumin silame ne to akwai dr dc uku minista ne na lafiya na shagari shi kuma duk kewayen jihar sokoto ina ne garinsu yan sanda sun bude muku wuta an kashe to wannan ya zaka ba kalori wannan ya zaka ba kalori shi bude wuta ga talakawan ba kalori masu neman hakkinsu allah shi ɗere mai albarka kuma allah shi watsa ne a ta sau dubu ɗari goma sha biyar saboda haka jama'a sakoto ya kamata kusan cewar duk wannan shegantaka da ake yi da wahala wadda ku talakawan najeriya kuke fama da ita yau in kana da mota ko kana da mashin ko kana da wani inji kana neman mai sai ka yi layi daga safe zuwa sallan magariba wannan bakin mulkin mpa ya kawo shi wannan kasa tamu ta najeriya muna da man fetur a ƙasar da ake haɗa shi a ƙasar da ake tace shi amma yau an wayi gari a mulkin shagari man mu bai sayi a waje ba kuma a najeriya ba a samu ba yau an wayi gari a ƙarƙashin mulkin shagari an ƙona ofisoshin gwamnati a ko'ina a najeriya Yau an waye gari a ƙarƙashin mulkin shagari yan sanda ba su samu rigar sarki wadda za su su samu gidan da za su kwana ba a wannan zamani na bakin mulki na shehu shagalari a wannan kasa tamu babu abinci babu aikin yi ga sata da fada da makami ga kuma kone-konen kayayyakin gwamnati da kayayyakin jama'a kuma in ma aka bar maganar najeriya ga baki ɗaya aka dawo wannan jiha mai albarka wannan jiha ta sokoto wannan jiha ta shehu usmanu inda nan ne ya kamata a tabbatar da adalci inda anan ya kamata a ga gaskiya ta kafu inda anan ya kamata a ji wa'azi wanda shehu usmanu bin fodiyo ya kawo a nan jihar sokoto ya kamata a fara ganinsa a fara aiki da shi a ga ya tabbata sai aka wayi gari an yi shehu na kwarai kuma an yi shehu shawara ya jama'a sakkwato a wannan jiya ta sakkwato a wannan jiya ta sakkwato a nan ya kamata mu zo mu ga abubuwa irin na cigaba, gaba a nan ya kamata mu zo mu ga fitila mu ga hanyar mota mu ga ruwan famfo mu ga kowa kwasai-kwasai mu ga kowa ragal-ragal mu ga kowa wasai-wasai ya fito ya ci ya sha ya yi wanki ya yi ziza amma ba haka muka zo muka gani a jihar sokoto ba wannan jiha ta sokoto tana cikin bakin wahala wannan jiha ta sokoto tana cikin wahalar ruwan sha tana cikin wahalar aikin yi tana cikin wahala abinci da talakawa za su ci ruwan sama ma Allah ya yi fushi da mpn ya hana shi sokoto ya jama'a sokoto akwai mutane waɗanda suke cewar wai ku mutanen sokoto sai ku zaɓi mpn domin shehu shagarari daga sakkwata yake kuma musulmi ne shi dan arewa ne shi tunda yake mutumin garin ku ne ba zai wato kamata a kawo wani mutum ya zo ya takara da shi har ba ku jefa musu kuri'a ba amma shehu shagarin nan dan jihar nan a sanadinsa da sunansa da sunan jam'iyyarsa ake ɗaura mutane yanzu haka akwai mutum sun fi dubu goma gidan yaji kuma waɗannan mutane musulmi ne waɗannan mutane bayan Allah ne waɗannan mutane mutanen Sokoto ne a cikinsu akwai wali a cikinsu akwai sharifi a cikinsu akwai mahaddacin Qur'ani a cikinsu akwai mai hamsa salawatu nawa a rana ɗaya a cikinsu akwai wanda yake azumi kullum sahiyar duniya amma yanzu zancen nan da ake yi suna nan gidan yaji in an yi magana ga wani ma shekara ta guda fitowar su kenan kuma a ko'ina najeriya a ko'ina najeriya babu inda aka fi matsawa talaka inda aka fi tsangwamar talaka inda aka fi cin mutuncin talaka inda aka fi rena wayan talaka inda ake kaskantar da kuma wulakanta talaka duk najeriya babu irin wannan jiya ta sokoto domin a wannan jiya ta sokoto ana nema ya amfani da sunan addini a ci mutuncin mutane an manta da cewa duk wani tsari na addini npn ta karya shi shehu shagari ya karya shi duk wani abu wanda addinin musulunci ya ce a yi npn ta karya shi shehu shagari ya karya shi addinin musulunci ya ce kada ka cuci dan uwanka musulmi npn ta cuci dan uwanta musulmi kuma da sunan shagari an ɗaure yan uwa musulmi ko ba gaskiya ba ne addinin musulunci ya ce kada a yi shari'a ta ƙarya kada a yi shari'a ko mulki na zalunci a yau dinnan in aka ce ka faɗi wata magana game da shehu shagari ko game da garba na dama ko game da wani shawaraki babu abin da zai sa a ce an kama ka an kai ka gaban yan sanda daga nan a kai ka wajen alkali alkali ya ɗaure ka ba tare da ma ya saurari wani jawabi daga gare ka ba kuma waɗannan abubuwa haramun ne waɗannan abubuwa Allah ya hana shehu usmanu ya hana addinin musulunci ya hana ƙur'ani ya hana amma kuma shi ne abin da mpn take yi amma kuma wannan mpn din za ta kewayo ta ce da ku sauran jam'iyyu din na kafirai ne amma su su ne jam'iyyar musulmi bayan shugabansu tsafi ma yake yi baya zuwa coci ma a kin ya tsafi yake in kuma ƙarya nake yi da ni da shi ya zo mai hira talabijin in nuna masa ƙur'ani da nake bautawa kuma ya ɗauko sandansa na karfe wanda yake bauta a nuna duniya kuma da ma ake zancen duk wanda magana ta addini wai shin wa ya kawo ba faro ba najeriya ne waye ya tafi roma ya je ya kofa fa roma kuma ya ɗauke hula ɗin ya ce ya shehu allah shi ma albarka ya saba mai a kai ne a airport saboda haka kuma wanda ya kawo ba faro ya shafa kansa kowa ya gani shi ne zai zo sakwato ko ya zo wani wuri a arewa ya ce da mutane wai ai mu ne shugabannin arewa mu ne shugabannin musulunci musulunci ina ya jama'a sokoto kada ku yarda da wata ƙarya da wata magana ta addini da wata shegantaka siyasa ba addini ba ne siyasa a wannan duniya ake yinta a wannan duniya ake barinta in ka je lahira babu mai tambayan ka siyasar da kai sai dai in kayi npn in kayi npn kam ba shakka wallahi wala kiri shi tambaya ka in ko ka amsa kayi npn wallahi mu kakkaci kai domin wallahi muddin kai npn kan mutu baka tuba ba to wallahi ka mutu kafiri in kai npn baka tuba ba ni muhammadu abubakar Rima daga kano kowa ya ji da 'yan sandan ciki da 'yan sandan waje da 'yan sandan rediyo kowa ya ji na ce a nan sakkwato wanda duyi npm har ranar mutuwarsa ta zo ya mutu bai bar npm ba ya mutu kafiri allah shi ɗaya bai ma albarka